sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashe kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddambala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkan mu da haka yanzu ma din dai ladan Ibrahim yau ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku yi cewa matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na rarraba ma'aikatan man fetur ya janyo yajin aiki. Kana ya haifar da kulle ma'aikatar samar da man fetur. Yau akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan lambar mu ta biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum jami'an tsaron amurka sun musanta zargin da ke cewa dakarun kasar sun yi tattaki da kafarsu zuwa inda aka kai hari akan mayakan kungiyar al-shabab da ke somaliya dakarun na amurka sun ce an kai harin ne tare da haɗin gwiwar takwarorinsu na somalia a garin audegle inda aka yi amfani da jiragen ƙasa wato sama masu saukar angulu amma babu dakarun ƙasa na amurka da suka shiga faɗan kai tsaye wannan shine karo na biyu cikin kwanaki biyar da dakarun amurka suke kai hari akan kungiyar ta alshabab a ranar asabar da ta gabata ma wasu jiragen yakin amurkan sun harba makamai masu linzami a wani sansanin mayakan kungiyar da ke yankin hiran a arewacin mogadishu babban birnin ƙasar ta somalia. shugaban afirka ta kudu jacob zuma na ci gaba da ziyarar kwanaki uku da yake a najeriya a yau laraba a wani mataki na kokarin kara karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da suka kasance jagora a nahiyar afirka mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin 'yan jarida malam garba shehu ya ce wannan ziyara tana da muhimmanci tare da lura da cewa kasashen za su iya amfana da juna ta fannoni daban-daban musamman ma a wannan lokaci da najeriya ke kokarin faɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shigarta. ta kamar a fannin noma da a haƙar ma'adanai wanda a fannoni ne da afirka ta kudu ta yi fice a kansa ya kuma kara da cewa shugabannin suna tattaunawa a kan batutuwa da suka shafi tsaro musamman a fannin kera makamai wannan ziyara ta zuma yana zuwa ne daidai lokacin da ake takaddama akan wani batun tsaro inda shugaba muhammadu buhari ya zargi kamfanin sadarwa na mtn da ke kin katse layukan mutanen da ba su yi rajista ba lamarin da ya zargin cewa ya taimaka wa kungiyar boko haram wurin kai har-haren da take yi sanata bernie sanders da ya fito daga jihar vermont ya samu nasarar bazata a zaben fidda gwani da aka yi na 'yan takarar neman shugabancin amurka a jihar michigan a karkashin jam'iyyar democrat shi kuwa mai neman takara a karkashin jam'iyyar republican donald trump ya kara fada tazarar da ya baiwa abokanan hamayyarsa a jihar ta michigan da mississippi da kuma hawaii a zaben da aka yi a jiya talata gudanar neman jin ra'ayin mutane da a gudanar da dama gabanin waɗannan zaɓuka ta nuna cewa hillary clinton ce za ta lashe michigan amma sai ga shi sanders ne ya lashe zaben sai dai clinton ta samu nasarar lashe zaben mississippi cikin ruwan sanyi yayin da yake jawabi sanders ya ce wannan nasara da ya samu alama ce da ke nuna cewa sauyin da yake so ya samar a fannin siyasar kasar na karbuwa a wajen amurkawa ya kuma kara da cewa har yanzu ba a je yankunan da ya fi karbuwa a zaɓukan fidda gwanin da ake yi ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin syria stephen de mistra ya isa birnin geneva yau laraba a wani shiri na komawa kan teburin tattaunawa da bangaren da ke yaƙi a ƙasar ta syria sai dai ya lura da cewa har yanzu ana sa ran sauran wakilai su isa birnin mai yiwuwa a samu tsaiko na 'yan kwanaki wajen kawo komawa kan teburin tattaunawar mai magana da yawun da mistra jc crahen ta ce wasu daga cikin wakilan ba za su samu halartar taron ba har sai zuwa ranar lahadi ko kuma litinin idan rabana ya kai mu kuma majalisar ta ɗinkin duniya ta ɗaura alhakin wannan tsaiko akan wasu shirye-shirye da ya kamata a yi gabanin taron a wata sanarwa da aka aika wa murya amurka gamayyar 'yan adawa na ƙasar ta siriya ta ce ba lalle ne ba su halarci taron farkon ita ma gwamnatin siriya ta nuna alamu cewa ba za ta halarci taron ba sai dai daga baya wanda hakan ke nuna alamun cewa zaman tattaunawar ba zai kankan ba sai nan da zuwa ranar 14 ga watan na maris a ƙarshe ƙasar iran ta ce ta yi gujin wasu makamai masu linzami a yau laraba inda aka yi zargi makaman na ɗauke da wani rubutu da harshen hibiranci ko kuma hebrew wanda ya ce ya kamata a shafa isra'ila daga kundin tarihi kamfanin jalancin labaran ƙasar na iran ya nuna wasu hotuna da suka gwada cewa an harba makamai masu linzami masu nau'ikan da ake kira kadur h daga tsaunukan albos da ke gabashin kasar inda suka kaikaici yankin gabar tekun oman da ke da tazarar tafiyar kilomita 1400 a cewar shugaban dakaru na musamman janar amir ali haji zaid sun kera maɗannan makamai ne saboda kariya kwamandan dakarun ya kara jaddada cewa iran ba za ta takali isra'ila da fada ba amma wannan gwaji da ta yi ta yi ne domin ta nuna wa makiyanta cewa a take ta mai da martani ga duk wanda ya tsokane ta wannan gwajin makami da iran ɗin ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban amurka joe biden ke wata ziyara a ƙasar isra'ila inda zai gana da firayim minista benjamin netanyahu labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to mu fara sakon da batun rarraba kamfanin man fetur zuwa gida bakwai da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ga kuma abin da tsohon ministan albarkatun man fetur alhaji umar damba ke cewa game da wannan tsari an rarrabe ta ina jin ana so a ƙara samun sauƙin yadda za a tafiyar da kowane sashi ne ah, in an yi haka nan kila ko aiki zai ma masu tafiyar da abin sauki a da ana tafi da ita baki ɗaya eh, ko ina wannan ya faɗo nan wannan ya faɗo nan wannan ya faɗo nan amma yanzu kamar kashi wajen hudu za za su tafi ne a kowanne sashe eh, za su tafiyar da hidimansu na gas daban na inda ake eh, ɗanyen mai daban na wajen tace mai daban na kuma wajen sayar da su in an tattace a ƙasa daban kaga waɗannan kowane kaso zai ci gashin kanshi da shugaban shi da kowa da kowa za su ta abubuwan su sai dai duk da haka ina jin saboda dokar da ta kafa nnpc da ba su dama su yi wani abu nasu daban ba dole duk da haka za su komo karshe a sake komowa dai ga gmb da kuma daga nan minista kuma ya duba abin da ake ciki to amma ila ba ganin cewa kamar su uh, ma'aikatan da suka shiga yajin aiki sakamakon wannan mataki da aka ɗauka sun ce ba bi tsarin da ya dace ba ba ganin kamar suna da hujja ko madogara domin kila a yi tunanin a ƙara yawan mutanen da za su tafiyar da aikin ko kuma a kawo su shugabanni ma daga waje eh. domin jagorantar waɗannan bangarori da aka buɗe. Eh. to <clears throat> wannan kasan eh, abu ne wanda yake lallai in kana abu babban wuri irin wannan ya kamata a ɗan samu lokaci a ɗan tuntube su amma kila an faɗa ne sannan daga baya a zo a tuntube su tunda ba da ne za a aiwatar da wannan aikin ba ai yanzu ne za a fara tsarin yadda za a aiwatar da shi amma dole ne suna da haƙƙi eh, saboda shawarwari su kan su san ah, ma'aikatunsu yadda za su yi in waɗansu za su shigo ne ta yaya za su shigo ta me su ma suna da haƙƙi su san waɗannan to amma wannan wataƙila kawai kila sun yi gajin haƙuri ne suka shiga yajin aiki dole ne a zauna da su ko ba su yajin aiki ba na tabbata baya da za a yi wannan abu haka kawai a zo a ce a kai waɗannan kukun tafi kenan ai akwai tsarin akwai abubuwa akwai hanyoyi da da ake tafiyar da waɗannan abubuwa wanda yake yanzu za su canza dole sai an zo an yi tsari ko baya da za ka kai tsarin nan sai da manya-manya ma'aikata da ƙungiyoyin kwadugo da dukkan waɗanda abin ya shafe su dole a zauna a tattauna a fidda sigan yadda kowane sashe zai zamo to in an fidda sannan a gaya zai aikatu ai a haka dan an faɗa an ce an rarraba an yi kaza ai ba aikin komai ba fa aikin da aka yi shine kawai na tunanin a rarraba su haka amma tsara tafiyar da su sai yanzu za a yi aikin a yi na ni a gani na eh, gani ba na wuri ne ba to ganin cewa kuma a ɗaya daga cikin manufofin wannan gwamnatin shine yaƙi da cin hanci da rashawa ya kake ganin wannan mm. tsarin zai taimaka ma wannan yaƙi da gwamnati ke yi eh to <laughs> muna fata ka san eh, shi rarrabe-rarrabe da sauransu ba shi ne kashe cin hanci da rashawa ba ainihin dai muna fata a waɗanda suke kan gwamnatin waɗanda shi buhari zai sassa yanzu su zama masu lura masu hana kuma yin wannan cin hanci da rashawa din kuma a yi abubuwan yadda suke an tabbatar ba za a ba zai ba da dama a yi irin wannan abubuwa ba to madalla kara shagala har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc akan wannan batu ne za a kira mu domin bayyana ra'ayi ina tasiri ko kuma aka san wannan uwa da uwa ba gargaɗi kun ga auren tilan babu yakan saka yara gantali. malam wannan yarka ce ga wanda take so tuntuni tun suna yan yara kankana sai ka mata baka ba ta shi sai wanda kake so zaka ka ba sai kai mata auren dole shin ‘ya'yan an kai ta gidan miji sai ka ji lallai ta ce ne baba ya mini auren dole ne tun da an min auren dole ai to zama a gidan ba dole ba. sai ka ga ta karkace sai ka ga ta tasgade yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kano, waye daga Kano? Alo, wane ne daga Kano? Ibrahim na Gaji daga nan daga Kano. To, Malam Ibrahim, me ra'ayinka game da wannan maudu'i? aka yi wannan magana kan su ma'aikatan nan ba za so su gawa wa mai girma shugaban kasa baya yanayin al'amarin nan don a samu a gyara al'amuran nan mutane samu sauki. A me yasa ka ce haka? Na'am. Abin da nufi haka mm. ba sa su ba sa la'akari da irin hal da ake ciki su kan kan kan su ce su ce su. To mun gode Malam Ibrahim. Bari mu je Maiduguri. Waye Maiduguri? Alo waye daga Maiduguri? Ina jinka. Sanusi Garba ne daga Maiduguri. To Sanusi me ra'ayinka? To sanu su Sanusi Garba me ra'ayinka game da wannan batu? Kai layin Sanusi ya tsinke ina gani. Bari mu sake koma a Kano. Ita kokarta Malam Sanusi waye a Kano? Alo? Ko shi ma layin na Kano ya tsinke ne? Eh wane ne da Kano? Yusuf Abdullahi Ɗanbata ne. To Yusuf Abdullahi me ra'ayinka kan wannan batu? Ra'ayin ya su ma'aikatan man fetur din nan. Eh. Suna su ne ba wai buƙatar ƙasa ta ci gaba ba. A me yasa ka ce haka? Abin da yasa na ce haka. Hmm. Yayin da mu muke shan wahala muke ta shan wahala a kan fetur din nan. Ba su yaje aiki ba ta yanzu da gwamnati take ɗauko gyara shine suke yajin aiki. To na kasashen kenan to mun gode malam su bari mu je bauchi waye daga bauchi salamu alaikum wa alaikum salam radio america waye waye daga bauchi ayuba garba imam a jihar bauchi to ayuba waye menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa kai a ra'ayina da yana da kyau hakika gwamnati ta kula da ayuba rage redonka kashe redonka eh, ga murya na cikin yana jamuje. a ba kashe ba yana da kyau gwamnati ta kula da matatan mai din shi kansa da eh. bunkasa shi sannan kuma su matsa ma'aikatan mai din a kula da su kwarai da gaske ta ba da kula domin a gaskiya 'yan najeriya muna dan cikin wani hali kaɗan na yanzu ina hankalinka ya karkata abinda suka yi daidai ko ko bai daidai ba a yajin aiki bai daidai ba gaskiya bai kamata shiga yajin aiki ba ra'ayin ayuba kenan mun gode ayuba bari mu je kaduna birnin gwamna waye daga kaduna wane ne daga kaduna layin kaduna shi ma ya tsinke na hello wane ne daga kaduna eh wane ne ba kaduna wani sama'ila sa'id sama'ila sa'id ne daga mai ado a local government katsina state to katsina to ja mu je eh. sama'ila ra'ayina a game da wannan mu dai idan Allah idan haka ne ubangiji Allah ya sa haka zai zama alkhairi a gare mu da kasan mu baki daya ba ke iya abin da zan to mun gode da wannan addu'a ta kamalan Sama'ila bari mu je Taraba waye a Taraba eh magaji ne da kasan lokar gamen to magaji me ra'ayinka game da wannan maudu'i to ban saurare ku ba da yanzu ne Allah ya ban sa'a da kama ku eh. ikon Allah to ka ci gaba da saurara ka ci gaba da saurare to masha Allah mm, Allah Allah ya baka. Gaban kasa mai sai ne addu'a Allah ka ma ko eh. to mun gode bari mu je jigawa ya jigawa kana magana da Kabir Kabiru Ismail Tankarkar local government jigawa to malam Kabir me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa ra'ayina game da wannan batu da ake tattaunawa ina ganin kamar ya aiki ke cancanta ba sakamakon kasar da halin da suke. To me ya kamata a yi? Me kake ganin ya kamata? Me shawaranka gare su? shawara ta gare su ya kamata su yi hakuri su fi su shugaban kasa. To Malam Kabiru, Allah sa sun ji wannan shawara taka. Bari mu je Maiduguri, waye daga Maiduguri? Alhaji Muhammadu Bakano. Kai Alhaji Muhammadu ka share ka don Allah ko kuma ka matsa da nesa. Yawwa. Ina jin ka, me ra'ayinka? Ba komai ne kawo ka ba san zuciya ne kawo haka. to dalilin abin da ya sa na je a da haka eh gwamnati da ta shuɗe na baya eh duk ma'aikatan man fetur ne newa suke kawo abin da zai haddasa ake duba gwamnatin na ke tafiya ta yanzu haka kake gani alhaji muhammadu na ce haka kake gani ina jin ka eh haka nake gani suna kawo su jiya mata na kasu saboda dai sun san ba za a kyale su su yi abu so irin na baya. To, mun ji ra'ayin Alhaji Muhammadu bari mu je Jos kuma, waya daga Jos? Bashir Isa Bati ne daga Jos. To, Bashir Isa, me ra'ayinka game da wannan batu? Wato ra'ayina shine waɗanda suke wa gwamnatin Najeriya aiki. Eh. Da fatan alheri ga wannan sabuwar gwamnati. To, saboda saboda structure ne me ake kira structure shine tsari eh. a daidaita don a samu matsalaha akan wannan matsala da muke ciki a kowane zamani idan aka samu shugaban kasa to wannan ya fara sai wannan ya mata targade wannan ya fara sai ya mata targade to ina nema watan ba abin tsarin kenan ina so mutane su gane cewa suna nema su zama sabutuwa su ma'aikatan gwamnatin kenan to madalla mun gode bashir isa da wannan ra'ayi naka bari mu je adamawa waye daga adama. Eh, malam sani ne malam sani me ka game da wannan batu da muke tattaunawa to alal hakika ni na a game da wannan kasafi na man fetur da aka kasafa shi zuwa gida bakwai eh wannan wato a bisa harare da muke yi eh insha Allah muna fatan Allah subhanahu wata'ala ta masa albarka to mun gode da wannan ra'ayi malam sani mun gode bari mu je zamfara waye daga zamfara salisu injiniya salisu daga sabon gari gudu to salisu menene ra'ayinka injiniya eh, ina masu fata alkhairi da kuma ina bai ba su hakuri don Allah su ya hakuri kada su shiga da aikin nan su yi hakuri sun riga sun shiga sai dai ka ce su dakata ko dawo su yi hakuri don Allah su dawo saboda al'umma suke mu aiki to Allah sa sun ji in ma ba su ji ba wasu nawa sun ji mun gode da wannan shawara ta Salisu bari mu je Yobe waye daga Yobe Umar Fanalbita to Umar Fanalbita me ra'ayinka game da wannan batu Umar Fanalbita ya tsinke ya ta kokartawa kayan mu tashi kayan mu ruhe layin Umar Fanalbita daga daga Yobe muna daukan ra'ayin ko kuma muna sauraron ra'ayinku ne e to yobe ga yobe kuma hawa yau waye daga yobe Allah ne daga fatiskum direba ok ɗanladi daga fatiskum to me ra'ayinka to ni ra'ayina akan wannan kakkasa abin nan da aka yi wa yayan pc eh to an tunda abu ne wanda tsari da gwamnati ta ya kamata mutane eh. su ba da goyon baya eh, saboda in samu matsala yanzu aka fara shawaranka kenan malam ɗanladi shawaran to ya yi kyau muna nan muna nan muna sauran kashi to kiran ɗanladi ne za mu ɗaukan duk wani kiraye-kiraye da kuka yi gobe ma rana ce za mu ba da wani samun maudu'in domin a kira mu wanda suka samu kira mun gode wanda ba samu ma Allah sa samu a kira na gaba to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafa ta afirka kafa ta kaice ta bayyana a wata wasikar da ta fita a ranar 28 ga watan jiya cewa ta dakatar da kasar dr congo daga cikin wasan shiga gasar cin kofin mata na afirka ta cikin goma wacce za a yi a kasar kamaru a wannan shekarar 2016 sakamakon wannan hukunci da hukumar kaf din ta zartar kasar kenya da za ta yi wasa da dr congo a matsayi na farko yanzu ta samu zarcewa zuwa matsayi na gaba wanda hakan da zai bata daman karawa da duk wanda zai yi nasara tsakanin algeria da ethiopia a wasan farko da aka yi tsakanin kasashen guda biyu algeria ce ta ba ethiopia kashi da ci ɗaya mai ban haushi hukumar caf din da ta ɗage wasa na biyu tsakanin ethiopia da algeria daga ranar 18 zuwa ranar 26 ga wannan watan maris idan gasar kwallon kafar maza ta olympic za ta fara a birnin rio de janeiro ta kasar brazil dubban masu sha'awar kwallon kafa a kasar najeriya ne za su so ganin tawagar 'yan kwallon najeriya za ta maimaita wani babban tarihi da kasar ta taba yi a shekarar 1996 inda najeriya ta zama kasar afirka ta farko da ta lashe wannan kofin shekaru 20 kenan da najeriya ta lallasa kasar argentina da ci uku da biyu a gaban dubban 'yan kallo da yawansu ya kai kimanin dubu casa'in a wani filin wasa da ke kusa da atlanta wanda ya kai najeriya ga samun zinari na gasar. Dan wasan gaba na ƙasar Najeriya wanda ya zira kwallon karshe a wasar wanda ya kai Najeriya ga ɗaukar kofi. Emmanuel Amunike ya ce yana kyauta zaton cewa 'yan Najeriya na wannan lokaci za su maimaita tarihi da suka taɓa yi a wancan zamanin. Emmanuel Amunike da yake korafin an sace masa a zinari da aka bashi a wannan lokacin a gidansa da ke birnin Legas. Ya ce ko shakka babu Najeriya tana iya maimaita wannan tarihin. A kasar Ghana kuwa masu sharhi akan kwallon kafa sun yabawa yadda kakar wasan shekarar 2015 da 2016 ta fara kama daga kokarin 'yan wasa alkalanci da sauransu. Masu sha'awar kwallon kafa a Ghana dai sun yi al'ajabin ganin tsohon shararren dan jaridar nan mai sharhi akan kwallon kafa Kwabna Yabuwa a cikin masu yabawa wasannin Premier League din kasar Ghana. Kwabna Yabuwa ya ce ya kalli wasanni tsakanin Kumasi Asante Kotoko da club din Wafa a kofe da kuma wasa tsakanin Accra House da New Edubiasi daga birnin Accra kuma ya ga canji matuƙa. masu shari akan kwallon kafa da sun yaba wa sabon shugaban hukumar premier league din ghana ashford tete uku da mataimakansa tare da yin kira ga baki ɗayan masu ruwa da saki a premier league din ghana da akula wasan league din ya ƙara yin gaba amma ba ya dawo baya ba Shugaban kungiyar wasa ta Sunderland, Margaret Bayern ta yi murabus daga matsayinta sakamakon kama tsohon dan wasan club din Adam Johnson da laifin yin lalata da wata karamar yarinya. Shi dai Adam dan shekaru 28 ne kuma yana fuskantar hukuncin zaman gidan yari. Tun bayan samun shi da laifin ayyuka masu alaka da lalata yarinya 'yar shekara goma sha biyar. Ana na ana sukan club din Sunderland saboda zuba dan wasan ido da kungiyar ta yi ya ci gaba da yi mata wasa bayan kuwa an same shi da laifi. Margaret Bayan ta ce ta fahimci cewar kyale dan wasan ya ci gaba da yi mata wasa wani babban kuskure ne ga shari'a murar amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ƙungiyar ƙwararrun 'yan jarida ta duniya a dokokin da ta zana ma kanta da kanta dangane da ɗabi'u masu kyau da marasa kyau ta ce 'yan jarida su nemi gaskiya su kuma dinga bayyana ta a rahotanninsu su rage duk rahoton da ka iya kawo wa jama'a illa su yi aikinsu ba tare da wani ya jefa su cikin aljihunsu ba dokokin sun haramta wa ɗan jarida canza rahoto ko juya kalamun jami'ai da nufin rubuta labarin da zai harzuka jama'a har ya kai ga tashin hankali yin hakan baya cikin bin tsarin aikin jarida. A wata makala mai suna Cibitoke mai taken ni ba bawa ba ne da aka buga a dandalin www.burundi-24.com ta yanar gizo ranar 21 ga watan Fabrairun wannan shekarar. An canza an kuma murda kalamun jami'an Amurka har ma da na shugaban Amurka Barack Obama. Lafazin makalar da kalamun da ke tada jijiyoyin wuyan mutane da nufin harzuka su ba dabi'u ba ne da za a ce sun dace da ɗabi'un da suka nuna 'yancin aikin jarida da sana'ar ɗan jarida. Ofishin jakadancin Amurka da ke Burundi a wata buɗaɗɗiyar wasikar da ya wallafa a shafinsa na yanar gizo ya yi tur da kakausan lafazi da manufar da ke bayyane cikin wannan rubutu wanda shi ne ƙoƙarin harzuka jama'a game da ƙasar Rwanda watakila ma da neman tada hankali. a wannan halin ma ofishin jakadanjin amurka ya lura cewa shugaban ƙasar burundi shi ma kansa wato pere nkurunziza ya yi allah wadai da kalamun ƙiyayya da ta tada hankali na ranar ashirin ga watan fabrairu da ke cikin cibitoken ofishin jakadanjin ya ƙara lura cewa saɓanin waɗanda suka rubuta makallar shugaba nkurunziza ya sake jajadawa a cikin cibitoke ɗin inda ya ce duk 'yan burundi da waɗanda suke cikin ƙasar da waɗanda suka fice dole su taka rawa a tattaunawar siyasa da nufin samun zaman lafiya a ƙasar matsayin da makallar ta ɗauka cewa ƙungiyoyin fararen hula su ne suke haddasa tashin tashina a ƙasar burundi kamar yadda aka wallafa a www.burundi-24.com ta yanar gizo kenan na nufin duk kungiyar da ba ta yadda da manufar makallar ba a hana ta shiga batun tattaunawa a kan zaman lafiya duk da kiran da shugaban kasar nkurunziza yi cewa kowa da kowa ya shiga ya bayyana albarkacin bakinsa a cikin budaddiyar wasiƙar ofishin jakadajin amurka da ke burundi da jakadiyar amurka don liberi da manzon amurka na musamman mr thomas perello sun je cibiyar cibitoken ranar ashirin ga watan fabrairu sun bayyana cewa gwamnatin amurka za ta ci gaba da kasancewa tare da al'ummomin burundi ba tare da yin la'akari da bambancin siyasa ba gwamnatin za ta yi aiki da duk waɗanda suke neman damar ilmantar da 'ya'yansu tare da ah, renonsu cikin yanayin tsaro a ƙasar burundi da ta ƙunshi ƙabilu daban-daban yancin jarida na da tasiri wurin gina al'umma mai ɗorewa 'yan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka idan sun kyaye dokokin sana'arsu da ba jama'a rahotanni da ba su nuna bambanci ba amma suna kan gaskiya tare da kalamun da suka nuna sanin ya kamata. sharhin murar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kar a takaice jami'an tsaron amurka sun musanta zargin da ke cewa dakarun kasar sun yi tattaki da kafarsu zuwa inda aka kai hari akan mayakan kungiyar al da ke somaliya dakarun na amurka sun ce an kai harin ne tare da haɗin gwiwar takwarorinsu na somaliya a garin audegle inda aka yi amfani da jirgin sama mai surkawar angulu amma babu dakarun ƙasa na amurka da suka shiga wato faɗan kai tsaye shugaban afirka ta kudu jacob zuma na cigaba da ziyarar kwanaki uku da yake yi a najeriya a yau laraba a wani mataki na kokarin kara karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu da suka kasance jagora a nahiyar afirka mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin manema labarai malam garba shehu ya ce wannan ziyara tana da muhimmanci lura da cewa kasashen za su iya amfana da junansu doma adalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safi ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri ciciko har da shirin nan na domin iyali na grace alheri abdu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mahmud lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai kuma julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya dan ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku.